A yin taron irinsa na farko wadda ya kunshi dattawa da matasa, mata da maza da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban na rayuwa, shehunan malaman sun gabatar da bayanai masu zurfi kan batutuwan da suka shafi shugabanci a musulunci da kuma nuna wa 'yan takarar nauyin da ke tattale da shugabancin al'umma. Sheikh Muhammad Nur Khalid da ke zaman daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa da ke Abuja ya ce bai kamata shugabanni su rinka amincewa da mutanen da suke nadawa a kujerun mulki ba. Idan ka nada mutum ka nada shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci musamman ma ga shi damar da ka ba shi da bai same ta ba da ba kwamishina ba ne ka nada shi kwamishina yanzu da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa sannan buƙatu sun yawa a kan shi yana iya canjawa a kowane lokaci kuma kai za a tambaye ka kai al'umma suka zaɓa a matsayin gwamna kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya don haka dole ka dinga sa ido kana nuna baka yadda da shi ba sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan kungiyar Kaja mai rajin shugabanci na gari da tabbatar da daidaito da kuma riƙon amanar jama'a ya fayyace makasudin shirya taron. Kamar yadda kowa ya sani, a addinin musulunci babu wani abu da ya bari tsarin gudanar da mulki ta yadda za wa mutane adalci yana nan kunshi a cikin tanade-tanaden addini amma sau da yawa ba a fiye irin wannan ganawa ba sai dai a tara 'yan takarkaru a yi muhawara ko da mutum idan ya samu mulki ina tabbatar maka da cewa irin wannan nasiha za ta iya tasiri a ransa domin zai tuna cewa an ce mini kaza mai kyau ne in yi shi an ce mini kaza mara kyau ne na guje shi 'yan takarar jam'iyyun PRP da LP da kuma NNPP wato Salu Tanko ya kasai da injiniya Bashir Ai Bashir da kuma Abba Kabir Yusuf ne suka halarci taron. Mun karu matuka kuma Allah ya da abubuwan da suka faɗa mun ɗauke su kuma za mu yi aiki. Mun ji abubuwa da dama wasu mun san su wasu kuma yanzu muka je su kuma mana fatan Allah ubangiji ya bamu nasara mun samu nasara kuma waɗannan nasihohi da muka same su insha Allahu ya karfafe mu ya riko da hannunmu yadda za aiwatar da wannan mulki cikin adalci a wato gaskiya yau na ji daɗi matuka yaro wanda yake an yi shi tsakani da Allah don kuma taimakon al'umma a jihar Kano tsakanin 'yan siyasa da malamai da sarakuna da sauransu irin wannan taro da aka yi yau ba. A yin ganawar mahalarta taron sun yi tambayoyi ga 'yan takarar da ma neman ƙarin haske daga malaman da suka gabatar da lacca da nasiha baya ga ta mahimmancin baiwa kamfanonin gida kwangilar gwamnati bayan an kama madafin iko da kuma samar da yanayi mai kyau ga makomar rayuwar mata da yara. Mahalarta taron sun bukaci duk wanda ya nasara a cikin 'yan takarar ya kula da kyautata rayuwar al'umma gaba ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.